suna na sarfila hashim gumel tare nake da muhammad hafiz baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a yau ranar asabar 29 ga watan yuli na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai amurka ta yi gargaɗi ga sojojin da suka bijire waɗanda suka kwace iko da nijar cewa za ta dakatar da tallafin da take bayarwa ga ƙasar Donald Trump da manyan abokanan hamayyarsa na jam'iyyar Republican sun gabatar da jawabi a jiya Juma'a a wani taron masu ruwa da zaki na jam'iyyar Republican na jihar Iowa. Amurka za ta aika wa da Taiwan da dala miliyan 345 a matsayin taimakon tsaro. Tokanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa jam'iyyar PNDS ta jamhuriyar Nijar ta fito ta nisanta tsohon shugaban kasar da hannu a juyin mulkin da aka yi. da wannan na mun do wata sanarwa na magwadi babu inda hannun alhaji muhammadu isu yake cikin wannan al'amari da ake nan ga samu Hawa kuma za a ji cewa yayin da kasashen duniya ke ci gaba da yin Allah wadai da juyin mulkin Nijar ɗin ana ci gaba da tofa albarkacin baki kan wannan al'amari. sojoji sun hamɓarar da gwamnatin demokuraɗiyya kuma wannan abu ne wanda ƙungiyar force ta yi allah waje da shi domin gaskiya a yayi a yanzu wato ƙasashe ya kamata a ce su dinga fahimta cewa ita wannan demokuraɗiyya ita ce za ta ba talaka 'yancin da zai zaɓi wanda yake so haka kuma za wato daga nan kuma za a ji cewa kungiyar likitoci masu neman kwarewa a najeriya ta ta ce alawus da gwamnati za ta baiwa 'ya'yanta ya zo a makare sai kuma shirin a dawo lafiya da baya ko makera zai kama na sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun sha labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum amurka ta yi gargaɗi ga sojojin da suka bijire waɗanda suka kwace iko da nijar cewa za ta dakatar da tallafin da take bayarwa ga ƙasar da ke yammacin afirka muddin ba a sako shugaba muhammad bazum ba kuma ya koma kan karagar mulki barazanar ta yau asabar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi na janye tallafin miliyoyin dalolin ya biyo bayan sanarwar da abdulrahmani a ciyane shugaban masu gadin fadar shugaban kasar ya ajiye juma'a cewa shine sabon shugaban nijar bari in bayyana karar sosai in ji blinken a wani taron manema labarai a birnin brisbane na kasar australia bayan tattaunawa da takwaransa na australia ya ce haɗin gwiwar mu na tattalin arziki da tsaro da Nijar wanda ke da muhimmanci ɗaruruwan miliyoyin daloli ya dogara ne kan ci gaba da gudanar da mulkin dimokuraɗiyya da tsarin mulki da ya samu cikas a cikin watan maris ɗin da ya gabata yayin wata ziyara a Nijar. Blinken ya sanar da cewa ƙasar za ta samu wani ɓangare na tallafin jin kai na dala miliyan ɗari da hamsin. Donald Trump da manyan abokanan hamayyarsa na jam'iyyar Republican ɗaya bayan ɗaya sun gabatar da jawabi a jiya Juma'a a wani taron masu ruwa da zaki na jam'iyyar Republican na jihar Aiwa, inda babu wani daga cikin masu fafutukar neman tikitin da ya ambaci cewa an shigar da sabbin tuhume-tuhumen gwamnatin tarayya akan tsohon shugaban kasar kwana ɗaya kacal kafin taron. Maimakon haka, Masu fafatawa da Trump sun caccaki shugaba Joe Biden da jam'iyyar Democrat da suka yi zargin cewa ba su da alaka da amurka masu zaɓe. Sun kasa yin ƙarin bayani kan ƙarin tuhume-tuhume game da rike bayanan sir da Trump ya yi, wanda watakila wata dama ce ta rage masa tagomashi wanda yake kan gaba ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a. Lokacin uzuri ya wuce dole ne mu kammala aikin, in ji Ron DeSantis. Gwamnan na Florida ya kuma maimaita alkawarin da ya yi akai-akai na dakatar da yin amfani da ma'aikatar shari'a a matsayin makami, inda ya yi nuni da tsaka mai wuya na shari'a da Trump yake ciki. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Australia za ta ƙara ganin sojojin Amurka da ƙarin jiragen sama da ƙarin jiragen ruwa na Amurka da ƙarin makaman Amurka. yayin da kawancen kasashen biyu ya kai wani mataki da jami'ai suka bayyana a matsayin babban mataki na karfafawa da faɗaɗa kawancen sojojinsu amurka da australia sun bayyana yarjejeniyoyin da za su kara kasancewar sojojin amurka da karfinsu da kuma taimakawa wajen shigar da australia cikin manyan hanyoyin samar da tsaro a yau asabar bayan tattaunawar sa'o'i da manyan jami'an tsaron amurka da na australia da kuma jami'an diflomasiya suka yi Ministan tsaron Australia Richard Marles ya shaida manema labarai bayan kammala taron shekara-shekara na ministocin Australia da Amurka karo na 33 a Brisbane na Australia a halin yanzu. Australia ba ta da abokiyar da tafi Amurka. To nan ba da jima ba Hafiz zai kama na karashin labaran duniyar kafin nan jam'iyyar pnds tarayya madagar kawancin jam'iyyun haɓararriyar gwamnatin niger ta musanta zargin hannun tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu a juyin mulki da sojoji suka yi wa bazum muhammad mahawatu muhammad bazum a ranar laraba ta gabata a sanarwar ta fitar a yau asabar jam'iyyar ta ce masu neman mai da hannun agogon baya a yunkurin ɗorewar dimokuraɗiyya ne ke wannan ikirari da nufin daƙile shirin sake mai da shugaba bazum kan kujerarsa kamar yadda sakataren harkokin zaben jam'iyyar pnds bubakar sabu ya bayyana a tattauna wasu da sulaiman barma a yamai abin da ke nan ga wakana mu ta niger e, magana ta hwari dai ba zancen jiyo mulki ne an kai ba Eh, sai ka ce su da ga kare shugaban kasa sun yi garkuwa da shi shine an ka yi nijar shi ya kamata 'yan nijar da 'yan afirka duka su gane amma kuwa ai sojojin nan sun sanar cewa sun yi juyin mulki sun ce sun yi juyin mulki don bukatar su ɗai tunda duk abin da sun ka faɗi da yasa su hambare shugaban ƙasa bai da wata tasiri tun da mine ne sun ka ce sun ka kazancan harkar tsaro ya tarar da ce kowa ya sani tsakanin kasashen gana mu da akusa in akwai wanda ya yi aikin da a ce tsaro ya ci gaba babu kamar bazum ba a yanzu wata bakwai ba ko da rundunan soje modi ya faɗi ya ce ba su taɓa samun kayan aiki ba irin wata duk duk dokar da aka ɗauka bisa ga harkar soji conseil national de defense et sécurité ne ake su ne manyan soji tare da suna aka ɗauka kenan yau duk kuɗin da soja niger sun ka tambaya sun ka ce na bindigogi ba zun bai taɓa caka a basu korala ba ba a rage korala kenan yau bai kamata su taho su ce muna ya gaza ba shi ya yi nashi aiki kenan suna abu su nashi aiki ba kenan babu hujja a ce yau eh, a rushe mulkin shi don saboda harkar tsaro. General Tani wanda aka bayyana a matsayin wanda ya shagoranci juyin mulkin nan makusanci ne ga tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu saboda haka wasu ke zargin cewa Ah, akwai hannun ah, isu muhammadu a ciki ya yi niyyar shi sai ya zan president de la republic ne tunda yana da bindigogin da yake iya rike shugaban kasa gidan shi da shi da diyanai yana jiran kenan in an kace ai mai wani abu ya kashe su kenan ba zancen yana kusa ga ga ga ga, muhammadu isu bane a'a wannan shine ake ce ma tura ga ta wanga kamar kudeta ne na convenience personnel yayi ne dan biya bukatar shi yana son a ce ya zan shugaban kasa kenan ba koyar cewa kuma ku PNDS tarayya ba ku cewa akwai hannun tsohon shugaban kasa wannan magana ce ta mutane waɗanda ba su son demokrasi ta komo suna son su raba kanun mutane dan wannan na mun hiddo wata sanarwa na mugwadi babu inda hannun alhaji muhammadu isu yake cikin wannan al'amari da ake nan ga samu. to yanzu da yake ta riga ta tabbata a juyin mulkin nan ya tabbata menene kuma mataki na gaba a kufayen da saraya. mu babu wani babu wani abin da ya tabbata bazum muhammad yana nan shugaban kasa bazum muhammad bai yi sinyan ya bar ya haifar da firizidansa ba bai yi marabus ba bazum an zaɓe shi bai ma wani marabus kasashen duniya za su nasu kokari muna namu kokari na amaido muhammadu bazum bisa kujerar shi ta milki Bubakar Saba kenan a tattauna wasu da Sulumar Barma. Ta wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tattauna da takwaransa na kasar Sri Lanka a yau Asabar. Kambodiya da shigar da kasashen yankin indo-pacific a ziyarar farko da wani shugaban faransa ya taɓa kaiwa zuwa ƙasar tsibirin tekun indiya a matsayinta na mai bada lamuni ta hudu ga sri lanka faransa ta yi alkawarin bada haɗin kai wajen sake fasalin basussuka don taimakawa ƙasar tsibirin farfaɗuwa daga matsalar tattalin arziki ofishin shugaban ƙasar sri lanka ya ce makaron ya isa ƙasar sri lanka a daren jiya juma'a bayan ziyarar da ya kai zuwa yankin kudancin pacific domin bikin cika shekaru saba'in da biyar da kulla hudar jakadanci tsakanin kasashen biyu. Sanarwar ta ce shugaban ƙasar Sri Lanka Ranil Wickinmans ya yaba da gagarumar rawar da Faransa ke takawa a harkokin duniya. musamman a fannoni kamar su sauyin yanayi da sake fasalin basussukan duniya da kuma batutuwa da suka shafi yankin indo-pacific Amurka za ta aika wa Taiwan da dala miliyan 345 a matsayin taimakon tsaro a wani bangare na wani shiri da aka daɗe ana jira don taimakawa tsibirin kare kansa daga mamayar cana. Sanarwar da fadar White House ta fitar a jiya Juma'a ta ce, taimakon da zai je taiwan a matsayin wani bangare da za a ɗauka daga makaman da amurka ke da su a ajiye zai hada da kasidin tsaro da ayyukan ma'aikatar tsaro da ilimin soja da kuma bayar da horo da yake magana a birnin brisbane na ƙasar australia a yau asabar sakataren tsaron amurka lloyd austin ya jaddada yanayin kariya na makamai da tsari da ke kunshe cikin kunshin ya kuma ce bai kamata a kalli abin a matsayin tsokana ba wannan ba canji ne daga abin da muka yi a baya ba in ji austin bayan kammala shawarorin ministocin australia da amurka tare da sakataren harkokin wajen amurka da takwaransa na australia Muhammad Hafiz Oballe ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Batun juyin mulki a jamhuriyar Nijar shine ya mamaye duniya baki daya. Daga inda ake gudanar taron rasha da kasashen Afirka, wakilin Muhammad Bashir Ladan ya nemi ƙarin wato jin ra'ayin waɗanda suka halarci taron dangane da juyin mulkin ga kuma yadda ya kasance. wasu ɗan lokuta kaɗan kafin a fara taro tsakanin rasha da ƙasashen nahiyar afirka a birnin st petersburg a nan rasha duniya ta samu labarin juyin mulki da aka gudanar a ƙasar Nijar. A nan St. Petersburg mun nemi ƙarin bayani ko in ce ra'ayoyin wakilan Afirka da suka halarci wannan taro bayan lura da rashin halartar hukumomin Nijar. Duk da cewar kowa na jiran ƙarin bayani kan wannan sabon juyin mulki a nahiyar Afirka, Mansur Liman, sanannen ɗan jarida ya ce wa muryar Amurka. Wannan wani abu ne na siyasa a matsayina na ɗan jarida bai kamata a ce zan iya bayyana wani abu ba akan halin siyasa da take cikin wata ƙasa hmm. amma kamar yadda kai ka sani muka ji labari sojoji sun hamɓarar da gwamnatin demokuraɗiyya kuma wannan abu ne wanda ƙungiyar ecowas ta yi allah wadai da shi hmm. domin gaskiya a yayi a yanzu wato ƙasashe ya kamata a ce su dinga fahimta cewa ita wannan demokuraɗiyya ita ce za ta ba talaka 'yancin da zai zaɓi wanda yake so ya kamata a fahimci irin wannan to ina ganin Nijar ne yanzu ana nan ana tattaunawa fatan mu shine ya kasance an samu zaman lafiya mai ɗorewa a Nijar ba don komai ba saboda ƙasa ce ta Afirka kuma a yammacin Afirka duk wani tashin hankali a Nijar zai shafi sauran ƙasashe wannan kowa abun bukata bane. Jim Fondo shi ma ɗan jarida ne mai sharhi kan siyasa a Afirka shi kuma ya kara da cewa E, lallai kuwa fahimta ta bai kamata a yi gaggawa wajen furta kalamu akan abin da ke faruwa a Nishir nan ba. Duba da cewa koya za a iya shiryawa za a iya daidaita wasu abubuwa tsakanin wato 'yan fadin shi shugaban ƙasa. Alamun sun nuna cewa akwai rashin fahimta tsakanin shi shugaban ƙasan da wasu mukarrabansa ko da yake mun jima muna jin kishin cewa ana so a yi juyin mulki a can Nijar ga wasu kwanaki da jama'ar Nijar wasu daga cikinsu suka dosa eh, nuna bacin ransu da rashin jin daɗin mulkin shi shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. To yanzu dai dole mu ma dai mu je mu riƙa taka tsantsan kan abubuwa da za mu iya faɗa kafin mu ji yadda abun ya kasance sosai a can. les cas que je viens de citer se présentent comme des exemples. Kadan ba a manta ba wannan juyin mulkin shi ne na hudu da aka tafka a yammacin Afirka cikin shekaru biyu da suka gabata bayan na Mali da Gini da kuma Burkina Faso. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga St. Petersburg a ƙasar Rasha. To a gaida Muhammad Bashir Laden. Biyo bayan yajin aiki na sai baba ya gani da kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya nar ta shiga a ranar Laraba. Gwamnatin Najeriya ta amince da bawa likitocin kiwon lafiya da cibiyoyin jinya da kuma ɗakunan shan magani na gwamnatin tarayya a lawus na Naira dubu ashirin da biyar. kan wannan batu wakilin sashen hausa hawa umar ta zanta da mataimakin sakataren kungiyar likitoci masu neman kwarewa na dr nura umar Game da wannan ƙari da gwamnati ta ce ta yi, za mu iya cewa ya zo a latti sannan kuma ba wadatacce ba. Wuraren watan takwas na wacan shekarar da ta wuce, muka rubuta ma gwamnati takarda cewa mun tsaya mun duba albashinmu tun farkon da aka sa shi, yanayin canji na tattalin arziki da canjin dala da tsadar rayuwa mun duba cewa albashinmu in ba a shi ya kai kashi ɗari biyu ba a kai yanda da yake ba za mu koma yadda muke can baya ba wato shekara dubu biyu da sha hudu kenan kafin a cire tallafin man fetur to da aka cire tallafin man fetur in ka duba in ba a mame da albashin kashi ɗari biyar da hamsin zuwa ɗari shida ba ba zai ma koma yanda yake da ba bari a ce an ma kari ita wannan dubu ishirin da biyar da kika gani wai allowance ne wanda mun lissafa musu allowance allowance kusan guda hudu shine aka ɗauki guda aka ba da dubu ishirin da biyar duk bayan wata wuro da za za a ba mutum dubu ishirin da biyar dan ya je ya sai wani laptop ko wani ko kayan da zaka sa na aiki ba wai karin albashi ba ne sannan kashi ishirin da biyar kuma na albashi da aka kara ya za a hada shi da canjin rayuwa saboda haka mu da mun gaya musu tintini za mu iya ansan kashi biyu. shi ma ba wai dan ya isa ba ne. kawai dan muna duba halin da gwamnati take ciki ya za yi ana maganan karin 114 ga wayansu wayanda su ma ba ma matsala ba su ma da matsala albashinsu kowa ya sani ya linka na mutane sama da karamin linki shine so hudu so biyar kana kara musu 114 sai mu da likita yake kwana ya wuni ba inda zai je yau ya wuni yana ganin marasa lafiya ba damuna cikin rani cikin komai za a kara mai 25 to gaskiya mu ba za mu ce mun aminta da shi ba dama mun gaya musu ko da sun yi mu dai kungiya mu ta likitoci masu neman kwarewa ba mu amince da shi ba saboda ba abin da muke so ba kenan ba wai ya kara mana ma albashin ba albashin mu darajar shi ya koma yanda yake da shekara tara baya wannan ba sa cikin dalilan mu abin da muke so a yi mana don mu janye yajin aiki su sun san abin da muke so wanda za su iya yi a yanda suka yi wannan dan a kwana guda za su iya yin su a kwana guda saboda halin da mutane suke ciki su sauran za mu iya zo mu komawa mu je mu zauna a teburin shawara a hankali a hankali mun san yadda ƙasar take ciki sai mu bi su a hankali duk lokacin da aka samu lokaci aka yi su amma akwai short term demands din mu sun san su guda biyu ne in dai suka yi mana za mu koma yajin aiki kuma muna roƙon gwamnati ta duba halin da mutane take ciki talakawa da mu kanmu ma'aikatan lafiya halin da muke ciki ta yi abin da ya dace Dr. Nura Umar kenan na kungiyar likitoci masu neman kwarewa wasu da hawa Umar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar mu VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. To yanzu anan Washington DC a muna cewa karfe 11 da minti 18 na safe. Yanzu kuma sai shirin mana gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da shugaban hukumar kiyaye hatsarra ta kasashiyar jihar Ogun Ahmed Umar Yardo akan yadda hukumar Road Safety take gudanar da ayyukanta na kiyaye hatsarra a Najeriya. Ga kuma tattaunawar su da wakilin Hassan Umar Tambuwal. tuki abu na wanda ke bukatar tutar hankali hankalin mutum gaba ɗaya natsuwa ta yi ka amfani da hancinka ka ji wani kauri wanda baka saba ji ne ba eh, cikin mota din yana hita daga cikin motan daga motan ka ne ko ko a daga motocin da kake haɗuwa da su ne a'a ko ko ka ji wani irin kara eh, abin nan kara wanda yake baka saba da ji ne ba wanda yake shin daga tayu ne yake zuwa ko daga cikin injin ko ko daga ina no ko ko ah, so many things dai su ko ka ji wani abin na gingedi ta haka da su sauransu su duk ana koyon mutane irin wannan abubuwan saboda haka wannan makarantar ta fi abin amma kaga shi karen mota shi yana can baya ya makale babu shi lokaci ma kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake wasu ma suna faduwa sai direba shi yana can yana da mota bai ma san yaron motar shi ya faɗu ba eh. sai a zo ma a rasa a gaggawa kawai a ci a rasa sanin tawa ITC eh wane ne ma you know wani lokaci ma sai ga cewa kafin especially kafin ruwan sun ci su ga cewa wasu za a yi taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dauke su amma dai zuwan rosafti kaga duk wanda Allah ka sauki wannan ko da karfe na wadda ya abu ya faru ana kira mu rosafti zuwa su dauke mutum a jiya adana shi shin lasisin tukin mota da na maza da na mata duka ɗaya ne da na maza da na mata duka ɗaya ne da lasisin tukin babbar mota da na karamar mota shi ma ɗaya ne a wajen materials ne su that is kayan aikin su duka ɗaya ne amma category irin kamar eh, so zai iya cewa girman su girman takarda kamar a ce eh, mutum ya je makaranta misali ya yi digiri kasan digiri yana zuwa class by class class eh. akwai first class akwai second class second class amma kashi kashi ne akwai eh. third class akwai bus ma da sauransu amma haka in za a bada shi duk duk kwalin certificate din ai duk quality guda ne eh duk digiri ne kuma duk quality guda ne eh. to to kai kuma duk shi VC ne ko ai na shugaban shi ne duk kuma irin haka ne amma an san da cewa eh wannan first class ne idan aka nuna su wannan a ce misali second class ne ko third class ne ga duk an san nan shine bambanci eh to su kaga kamar ne wannan bambancin su masu hawan babur su ma suna da lasisi suna da lasisi su ne class a su ne na farko ma suna da lasisi a jihohin najeriya misali akwai makarantun koyon ƙananan motoci su ma manyan motoci akwai makarantun su na koyon su a jihohin najeriya akwai makarantun su sai dai ba su yi wa kamar na ƙananan motoci da yake su ƙananan motocin kaga sun fiwa amma kuma akwai manya-manyan bit operators hmm. eh, wanda suke su suna da nasu manyan motoci tiriloli ko tunkoki hamsin ɗari wasu dubbai ma to kaga irin waɗannan su suke ɗaukar direbobin su mu zo mu eh, su kira mu mu zo mu taimaka musu wajen recruitment ɗaukar eh, ma'aikata direbobi da sauransu so suna mun taimaka musu sun establishing nasu driving school suna driving school ɗinsu hmm. suke koya ma eh, drivers ɗinsu direbobi in sun da su sun tabbatar eh wanda sun iya mota su yi passing mana eh, certificate ɗinsu a je da sauransu a yi processing a yi musu lasi so kaga irin wannan kamfanonin manyan kamfanonin akwai kamfanin da na sani wanda ya yi celebrating recently shekara uku motar su ko ɗaya ba ta yi hatsari ba cikin shekaru uku ko so ɗaya kuma suna da motoci sun fi dubu biyu a hanyar nan suna zuwa kowane sashi na ƙasar nan to wannan ya faru ne a sakamakon wato horon da aka ba direbobin kenan sakamakon horon da aka ba direbobi kuma based on wannan jadawalin da hmm. hukumar ƙasa ta tsara ta ba su shi suke amfani da shi idan aka kama motar yana tukin mota babu lasin menene sa a bisa doka idan aka kama mutum yana tuka mota bai da lasin na farko impounding motar nan za a yi karbe ki eh, ba za a bashi ya ci gaba da tuka motar nan ba sannan za a yi mashi tara wanda ba za ta kasa naira dubu goma ba sannan ba za a saka motar nan ba sai ya ji ya procession driver license na ya same shi sannan a bashi motar da ko kuma yanzu da wani direba wanda yake fully qualified ya cancanta yana da lasin mun dura mun ga eh wannan lasin din na kwarai ne genuine to sai shi a saka motar amma da sharadi cewa wannan mutum kada ya sake jan motar nan ba tare da lasin din shi ya fito ba bincike ya nuna cewa ba a ba mutanen da suka cancanta lasisin tukin mota me zaka ce a game da haka to ban gane mutane wanda ba su cancanta ba misali kaman wasu na bin ta bayan gida sai amfani da kuɗi sai a ba su lasisi don su tuka tuka mota to ina mai tabbatar maka uh, hassan umaru tambol cewa lasin yanzu da muke bayarwa is is full fraud yana da wuya a yi jabun shi za a yi za a samun jabu misali ka gane a eh, wanda yake da same material ake yi shi suka yi ake wanda ake yin original da shi ake yi amma once ya kasance ba abin hanyar da ya dace ba aka karbi lasin dan tura wallahi yana gaya maka jabu ne saboda once lasin na ba a capture shi ba a sashi ya cikin ah, ah, wajen aje bayanai na kasa i ka gane da yake mu rusuti mu ne muke kwaso ne mu ne muke da muke tattara wannan bayanan to sai dan baya cikin wannan kundin na tattara wannan bayanan da driver license na kasa to wannan license ba jinin ba ne da masu sauraro a nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin shi bakon namu ahmed umar yaldu shugaban hukumar road safety jihar ogun da wakilin mu Hassan Umar Tabuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To saƙonmu na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce tabbas juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar tamkamiyar dimokuraɗiyya ta ɗaya da rana ƙasa. ganin yadda jama'a suka zaɓi shugabansu amma kuma suka tumɓuke shi da ƙarfin yaji. Allah ya kyauta. Saƙonmu na gaba ya fara da sallama ya ce hakika juyin mulki yana nema ya zama gobara daga kogi a nahiyar mu ta Afirka. Duba da shugabanninmu na Afirka suke yi wa mulkin dimokuraɗiyya shi wato tukin gwaji. Don haka ya kamata shugabanninmu na Afirka su canza salon mulkin danniya da babakiri ga talakawan ƙasashensu domin kawo ƙarshen juyin mulki daga ƙarshe muke addu'a Allah ya zauna da mu lafiya da ma duniya baki daya. Sako daga wato Amina Adamu Malam Madori da Anas bin Malik a ci lafiya da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Yusuf Gawu sansani ga a jihar Jigawa. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce ina kira gwamnatin Najeriya ƙarƙashin sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu cewa su gaggauta da tallafin mai domin talaka da sauran al'umma ƙasar su samu sassaucin rayuwa idan har ana wannan mulkin domin talaka saboda a halin da ake ciki al'umman Najeriya kuka kawai suke dangane da tsananin rayuwar da ake ciki. Sako daga Lawal Sani na kawo daura. sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga sunusu maɗate da magaran da isuhu makeri maɗatai da ilyas yakubu dagawa da yakubu aski badaraka da haddaba mai kwamfuta mai yama suka ce a yanzu dai sun tabbata mu nijar ta sauka daga kan turbar mulkin dimokuraɗiyya ta koma ƙarƙashin mulkin soja duk da yake ba haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau muna kira ga sabon shugaban soja riƙon kwarya wato abdulrahman umar da cewa don girman Allah da manzansa ya mulki 'yan Nijar da gaskiya ba tare da san kai da zalunci.